wai sa'a wai mi isa wai wai ke al'amuran ki suke zama wa haka ne dan Allah dan Annabi yanzu a gaban baki ba daga kafa mutane su a gabana ki dinga wani irin mun wani irin kallo sai ka ci wanda aka mana auren dole wai kai me yasa kake ka duba fa ka gani ha ba dan Allah mara ka baya kunya wallahi tallahi yanzu ka duba ka gani tunda Allah ya sa aka yi auren mu da kai tunda Allah ya sa aka yi aka yi auren mu da kai na zo gidan nan kai kenan kana manna da ni kana nana da ni haba dan Allah ka dinga bari ina saurarawa mana da ka fita fa kake dawowa dan sana'a wai shin ma wai kai baka da abokanai ne ba sai ka dinga zuwa gurin abokanan ka ba ka dan shahira amma mutum da ya shiga da ya fita sai ya dawo wannan lamari dan Allah ka kyale ni in kin faɗo ta kalma a farko da kika ce mara ina baya kunya wato abin da na lura da ke kenan kafin ma dawowa ta labari na kike ba wannan kawata kike kenan yanzu wannan biki ci mutuncin ki ba kuma idan ina da abokai ba na san da abokan ba na ji na auro ki ni da gidana ba zan da gidana in zauna in huta ba ni kenan in da gida matsala ce kenan ni ni dai na gaji na gaji kullum magana ki ma akan magana harkar sana'an nan yanzu kin san daga inda nake duk da kaduna ba inda ban je ba duk inda na ji labarin ana neman aiki na je na je na kiwa gaba ɗaya na gama garari na a cikin garin nan na gama zagayawa yanzu inda kika san bala'i ciki na inda kika san an min yasa banda yunwa ba abin da nake duk na je na gama yawo na ban samu abin da nake an zo gurin an zo gurin dama na san tatsuniyar gizo ba ta wuce ko da ka je ka dawo ne magana in ci in ci shine to sai ka je ka ɗauko maka abincin ka ci kai ta zare ido a cikin gida kana muzurai da ka fita ka dawo babu sana'a Mu je in ɗauko maka. Da ina da inda zan ci abinci ba a gidan nan ba da ban ci abincin nan naki ba. A'a la ilaha illallah. Ka bari mu nan ƙara so. Cewa fa kike mu je in baka kuma dan na to zan yi laifi. Ba dan kowa na yi bane ne? Kuma duk inda ne sai ka bi ni ba zan kawo abincin bane? To wai ba zaki ba ba dai ni ne. to kuma na zo in karɓi abina sai gashi gashi cika je kai ta zara idanuwa haka dai ka iya mu je ka ci ka ci ne har roba a'a jeki ni na zo ni anan ma na ci kin ce in biyo ki zuwa karba na biyo ki ta ce ga ni mana in kawo maka da kaina mana a wannan bibiya ta mai mecece ne to ba saukin ki bane dan na zo na karbi kana da hannu na gaskiya abin ban ne sha iska gaskiya haba duk bala'in ki sai na ci eh dole in ci ko me za ki ce sai na ci ba wani abu da za ki gamin raina ya ɓace in fasa ci abinci ne yayi nan masifa har ina sai ka ce ba auren soya ba wannan ko tana da matsala ne ne ban sani ba kai ma dai duk da kai ai kamata yi idan ta baka abin nan sai ka ban mata abin ta kaki karba kai aminu kana da matsala kai ga ana ga yaƙi kana ga ƙura kai ga abin da ake gaya maka abinci zan zauna ka taɓa ganin an rayu babu babu babu girki zan zauna ban ci abinci ba ne to ai gashi nan yanzu kai saboda Allah wannan abin ai shi yasa da ta baka in ka cin shi yasa take maka rainin wayo da rainin hankali ya kamata ka gane cewar fa al'amari irin wannan na mata matukar suna ganin mutum azibe baya cas baya as dole su raina shi ba ni ba nan ne fi damuna su. babbar matsala ta ni yanzu wannan sabuwar sana'a da ta kirkira wa kanta wanda ban santa a tarihi ba a ce wai kaya za a ringa ɗauka ana bayarwa haya fi sabilillahi ta min mutunci ta rika kan kartun mata a cikin gidana ba gaira ba dalili kawai sai da ga mata sun shigo cikin gidana babu neman izini na ina matsayin mai gida a ce kawai sai dai wace kawai duka ganin sa kawai suna shigowa gida wa a ce kasuwanci aka zo yi ga harkar nan ba fa abu ne da za a kasa shi a waje ba mutane zo su rika siya a cikin gida ba ba ni da iko na fai karatun nan ba digiri banza ne kai kullum da an yi maka magana sai ka dinga magana kwali kwali kwali rashin sana'a ka gane ko yana iya jawo wa kuma wani irin abu ma mace ta mijinta kai ka dogara cewar wai dan kwalin nan da kake da shi da shi dole sai ka ci da shi ai ba haka bane ba komai kankantan sana'a ya kamata a ce ka mai da hankali ka neme ta kana yi yanda asirinka zai rufu ka sani cewar fa mutukar kodayaushe mata suna ganin mutum a gida baya fita nema to dole ne fasara raina shi saboda ba kawowa yake yake basu ba amma a ce mata ba kwa gane darajar miji barawo ne ni na samo kuɗin da na iya aurenta da shi kuɗi fa na samo fa na aure ta da shi kuma dan an samu matsala ta kare arziki kuma ba za a bi ni ba sai a ringa mun abin da aka dama abinci an bani sai an mun gori fi sabilillahi kuma a rika kan karti na mataye su rika shigo mun kawai suna zuwa wani wai sana'a kaya ba da haya kaya kuma ka san ba kowace ce take da zuciyar cewar ta san cewar idan mijinta ba shi da shi ta ɗauka ta ba shi wani lada ne ba amma kaga cewar ita wannan takan bata gane wannan al'amarin ba shi yasa kowane irin abu za ta yi maka ko a gaban waye fa yi ma za ta yi saboda ta tabbatar da cewar ba komai kake bata ba ita ce kake karuwa da nata ba ta karuwa da naka ina ganin dai shawarar da zan baka kamata yi ka daure wa zuciyarka ka fita ka je ka nemi kowace irin sana'a ce insha Allah in Allah ya rufa maka asiri zaka kawo ƙarshen wannan rainin wayo da rainin hankali da take maka yawwa abin da ya kamata kenan ka yi idan ka je ka samu sana'a daidai gwargwado wacce asiri zai rufu in Allah yadda za ka kawo ƙarshen wannan abu ai tana ganin ka a gida ko da yaushe ne a zube ba ka cas ba ka as dole ne ta rena ka fa a san al'amarinsu matuƙar suka ga mutum cewar kawai shi yana nan baya yana kwance kullum mata su zo su gan shi ko don gudun cewar kada a dinga tsegumi ana zumɗe sa yi ta yi maka abu a gaban matan domin ta sema wa kanta daraja da kima ai tana sana take yi ƙawata <laughs> ai na wallahi sake na ba karamin jin daɗin ta da ke nake ba kin san me ai saboda ke ina zaune ki duba ko wannan kayan wannan kayan ga wannan waya wanda ko a mafarki ban yi zaton zan samu wannan wayar ba ai yanzu ma kika fara samun arziki in dai wannan sana'a ce Allah ƙawata nake faɗa miki wata ƙawata fa eh, kin ga motocin da take hawa ta zama hajiya Dan Allah ki san ni ma idan na bada himma a wannan sana'a zan dan samu yar motan nan dai ni ma yar babban motan na ta zamani ina dan eh wake maganan mota motoci nake faɗa miki masu manya wayo Allah kike hawa ga miki Allah ka amsa Allah kawata To kin ga wannan waya bari ki gani yanzu in ya shigo. Sai ya nuna bakin ciki aka To yanzu kin biya me yasa ki samu wannan waya? Shi ne ma. Shi ne abin Kina zaune baki da kunu gudana bi ina? Kawata, ai ni ba karamin jin daɗin yadda kike da amana hmm? da gaskiya nake jin daɗin mu'amala ta da ke dan ba dan ke dan ba ba zan fita daga cikin wannan matsalar ba hmm? ka kina gaya min ƙawata hmm? ani tafiya ma zan yi tunda yanzu dai wannan mm. yanzu dai ragowar kayan mm-hmm. je ki a sa a wanki a goge shi zan kira ki bari in ba ki ragowar kuɗin nan dubu biyu ne a ɗari biyar ragowar kuɗin dama cikon kuɗin ne dama ta ce sai ta kawo za ta Kawata ina son ki sosai wallah ban mu kashe. <laughs> To yanzu in ba ta dalilin ki ba na fita daga cikin wannan matsalar wannan mara sana'a. Ina zai kawo min wannan. Hmm? Sai dai ki ta zama cikin wahala. daɗi. Biya zan yi. ki to. ban raka ki. Ah! Sana. Awa irin albarka. Allah sarki daga gidan na kike ne daga ka nake yanzu na zo kuma to ina labi ina kallon ki <laughs> eh, wato wani abu ne yasa kika ga na biyo ki nake so mi magana eh, za ki ga in kin zo gidana kuna dan mu'amala ki da ita ita sa'a kina ganin inda abubuwan suke wakana za ki ga akwai abubuwa da suka yi kama da raini ko ba haka ba da irin abin yayi yawa wasa ne wannan wasan ai yawa to ya za a yi abin ne ya zo a haka sai haƙuri saboda haka za ki ga abin kamar irin ba a ganin mutuncin mijin ba a ganin darajarsa ba shi da kima bai da komai duk a zahirance irin za ki ga akwai renin hankali a zamanance dai a cikin harkar ko ba haka ba a addinance ma bai kamata ba balantana a zamanance to wasan ne dai a gan shi a wasan to eh, ai da akwai ta magana da nake so zamu mu dan irin magana ni ba na tsayawa a titi gaskiya ne ga kuma to to shikenan to ba damuwa Allah ya sa da kin gane wasan ne Allah ya sa ta yadda saboda in baka bane zai taɓa ramin da mutunci gaba ɗaya wannan yarinya sai kana bin mutane kana gaya musu waye kai daga alama ita wannan za ta yi mutuncin amma ga ita gaba ɗaya wargaje min na take ga baki da Allah kyauta ina jin ki to ha'a hmm. to kina jina abin da nake so da ke ba ma zan iya bari ba a yi bikin nan ba ne. Ko da yake ma, bari kawai ina ga gobe-gobe ma in ɗauko hanya domin ba zan iya barin bikin nan a yi ba ne ba. Yauwa, to na To a cici, mala'ikun tauna, a cici mala'ikun tauna, an zo a ci ne? To ban dafa ba, ban dafa ba, ballantana a shiga a ci. ki ko da yaushe in ka shigo ci ci ci ci ci kaman gara. Ban dafa ba. Sa'a. Wai dan Allah dan Annabi me yake da miki ne sa'a? Wannan wace irin rayuwa ce? Ni wani irin aure muka da ni da ke ne sa'a? Na shigo tun daga waje nake rafka sallama. Na yi sallama ta fi sau talatin ina kyauta zato. a gidan nan dai daga kwana uku zuwa yau sallama guda nawa ne miki sallama nan tana da matakar muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka yi shigo muku guri ma aka fara muku da magana ba a yi muku sallama ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku ansa tsakani da Allah na yi sallama na kuma na kuma na shigo gidan nan nazo zo kin ganni bayan rashin amsa sallama wadda addinan cikin sa abin da kika bi kyauta ba biki mun san da zuwa ba na bi kenan sannan ki zo kin dirman aka kira min maganar abinci <laughs> ikon Allah san ka da ci. Shi za ka tambaya. Kai ba baka da wani aiki sai na ci yawwa. To ba nan gaya maka. Ka kusa zama namiji. Ka kusa zama namiji domin tafiya ta kama ni. Zan yi tafiya. Yawwa. Abin da nake so da kai gobe asubanci zan yi zan ɗauki hanya. Zan je biki. Don haka sai ka kula da gida. a business dina ma shi nake ji ka gane ƙawata za ta zo ta kawo kaya number wan shi ne idan ta kawo a ɗauka a wanke a goge a ajiye min shi ka gane ko bayan haka ɗan ribar da ta kawo dubu ɗaya a ciki kaga sai in san maka naira hamsin tunda haka ka iya ka gane ko wannan naira hamsin din zan dan san maka da kai baka san ka fita ka nema ba sai dai ka zo mace ta dafa ta baka da ka tasa ni fa nake auren ki yanzu kenan bayan da dinna hakura sanda duk kika ga dama ki dauke lanki ki gaba inda kika ga dama ki je ki dawo ki min abin da kika ga dama ki min tijara yanzu harka ce ma ta biki in ca nake ma maganar nan ce ta magana zuwa ganin gida din da suke kiran ki tunda aka yi auren nan idan ba ki jin daɗin zama a gidana ai da tuntuni kin je kin kai musu ziyara amma biki je ba kina ce min za ki ganin gida za ki ganin gida za ki ganin gida biki je ba yanzu saboda biki kawai kika ga dama ba tare da neman izini na ba kawai za ki ce min cikin tashi za ki tafi za ki je za ki je biki ka bari mazaje su amsa sunan su maza kai wani magana wani waye waye ni da na gaya maka business ɗina shi nake ji abinda na saka a aiwatar gobe asibanci zan yi Don haka ayi. Ba komai. Zan zama namiji in Allah ya yarda. Amma yarinyar nan biki more ba, ana so abu miji. Amma ki gaba ɗaya ke gaba ɗaya al'amarin ki ya zama wani iri. Ki sani a gaba ki tinge min wannan zazzaga ki abin da ki ga kullum yarinyar nan al'amarin ta gabe ki wannan tana da matsala kuma abinci ne dole in ci in dai an dafa tun in biki ɗakun ba ina san inda yake. dole sai na ci abinci tukunna saboda ba zan bari bakin cikin ki idame ni min bala'in da zan zo in faɗi abin za a wofi in mutu ba kuma eh, namiji zaki san namiji ne ni kwa insha Allah